Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu raro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad. yau talata 27 ga watan Maris ɗin shekarar 2018 za mu yi magana ne a kan ilimi kamar yadda aka saba. Inda yau za mu yi magana game da rahotannin da suka bayyana cewa za a rufe makarantun kwana a yankin arewa maso gabashin Najeriya musamman jihar Borno. yin hakan dakilewar ilimi ne duk da dai akwai taɓarɓarewar tsaro abin da ya kamata hukuma ta yi akan wannan tsari shine yana da kyau hukuma ta ɗauki mataki na tsaro duk makarantun matan nan a basu tsaro yadda ya inganta yadda zai iya ba da damar da za a ce yaran za su iya karatu cikin kwanciyar hankali an san dai cewa samun ingantaccen ilimi ba zai yiwu ba sai an samu kwanciyar hankali na mai koyo da mai koyarwa saboda haka idan har waɗannan abubuwa da na faɗa ba za su samu ba a makarantun kwana je ka dawo din nan shine mafita Baya ga ra'ayoyin jama'a mun ji ta bakin kwamishinan ilimin jihar Borno ko da gaske an rufe makarantun kwana na 'yan mata a jihar saboda tsoron sammamin da ake kai wa yara ana sace su. a lokacin da aka samu ingantaccen tsaro a koda ina ne za mu ga yadda 'yan matan za su je zauna amma a yanzu haka kuma dangane da abubuwan da ke tafiya ka gani ba zai zamanta mun yi tunani mu bar 'yan matan nan suna kwana makarantun nan ba a lokacin da kuma aka samu zaman lafiya sai su koma su ci gaba a wayannan wurare da eh, suka taso. To za kuma mu karanto sakonnin amsar da kuka aiko mana na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram. Sannan za mu tattauna da shugaban kungiyar nan mai haɓaka ayyukan sadarwar zamani tsakanin matasa wato sitat da kuma Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri a nan Amurka. Yanzu bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota wato a cewa menene ra'ayinku game da yunkurin rufe makarantun kwana na 'yan mata a arewa maso gabashin Najeriya biyu bayan sace 'yan matan garin Dabci. To saƙon farko ya fito ne daga Muhammad Bako Jatkori da Magaran a Nijar kenan ya ce. Uh, da kyau ni kam ina goyon bayan a rufe makarantun kwana na 'yan mata saboda irin waɗannan makarantun dama suna da haɗari saboda mace bai kamata ta kwana a wani wuri ba ta kwana a gidansu kawai <laughs> da safe ta je makaranta ta yi karatu ta dawo gida shi ya dace da mace to sai kuma saƙon bello muhammad tafida daga sokoton najeriya ya ce salam yau da gobe rufe makarantun kwana a arewa maso gabashin najeriya ba shine maslaha ba maslaha a nan ita ce gwamnati ta tabbatar ta ba da ta bayar da ingantaccen tsaro a makarantun ta hanyar girke jami'an tsaro a makarantun da kuma samar musu da ingantattun makaman da za su iya dakile kowace irin hatsaniya ku huta lafiya yau da gobe. To sai kuma Diaz Buiza Alsana faɗa daidai <laughs> ya ce salam yau da gobe fatan alheri zuwa gare ku a gani na bai kamata a rufe makarantar mata a garin dabci ba kuma ya kamata iyaye su bar 'ya'yansu su ci gaba da karatunsu saboda abin da ya faru kaddara ce daga Allah ko kana ɗakin ka sai ta same ka a tashi lafiya daga Umar Faruk mhm. Ayamai suka haɗa gwiwa kenan da wannan eh sai kuma saƙon Yusuf Muhammad gidan dare ya ce assalamu alaikum yau da gobe ni ina goyon bayan a rufe su saboda idan har jami'an tsaro ba za su iya samar da tsaro ba to gwara kowa ya koma gidansu ko mm. kuma a mayar da su na je kaka dawo daga Yusuf Muhammad gidan dare Wurno. To sai kuma Musa hadarin Asuba da magaran ya ce yau da gobe shirin matasa. To masu iya magana suna cewa hanyar lafiya dai a bita da shekara. Shi ai. Sai kuma sakon lawas sani na kawu daura ya mm. ce, eh hakan ya yi daidai domin kada a sake kwatantawa. Hmm, ka kuma kenan hmm. to sai abdulrazak el musa ya ce salam yau da gobe shawara ta anan shine rufe makarantun kwana a arewacin najeriya ba shi bane mafita ba shi bane mafita ya kamata gwamnati ta shugaba muhammadu buhari ta dauki matakan da ya kamata domin kare makarantun arewacin najeriya ina fatan za a tashi lafiya yau da gobe mun gode sai kuma sakon fatima ahmad india gashuwa ta ce assalamu alaikum yau da gobe ikon allah to a gaskiya ni dai a nawa ra'ayin duk da cewa ni 'yar jihar yoba ce da mm. wannan matsalar ta sace 'yan matan sakandaren dabci da 'yan boko haram suka yi a wancan a 'yan kwanakin baya mm. da kuma dawo da su to bana goyon bayan a rufe waɗannan makarantun na mm. kwanan mata kai uh, kai har ma da namazan a arewa maso gabashin Najeriya sai hmm. dai kawai a maida su makarantun je kaka dawo a maimakon kwanan hmm. domin rufe su kwata-kwata wani babban koma baya ne ga ilimin yankin namu gaba daya. Eh, to sai kuma sako na ƙarshe da zan karanta daga shafinmu na Instagram. Uh, Ahmad Suleiman bajo ne ce a gaskiya ina goyon bayan rufe wasu makarantun 'yan mata da ake yi. Matukar wannan guri ana fargabar rashin tsaro. Mm. To fa rufewar shi ne ya fi hanyar lafiya da ya bita da shekara VOA Hausa. Mm-hmm. Mun gode. Mun da sakonni. Mm. To sai kuma daga sakonnin naku sai mu je ga ra'ayoyin mutane wanda mu ta fannin ilimi a jihar Katsina Zahardin Sani Kunto ya dan mana ta bakin wasu bayan Allah game da maganar nan ta rufe makarantu a arewa maso gabashin Najeriya musamman jihar Borno in har hakan ta tabbata. za mu ji ra'ayin al'umma daban-daban a kan yadda suke kallon wannan al'amari da ke nema ya kunno kai to a cikin wannan zaure namu na yau akwai mutane daban-daban da kuma ra'ayoyinsu daban-daban Suna sunana mutaka sai ilifuntuwa gaskiya ra'ayi na yin hakan dakilewar ilimi ne duk da akwai taɓarɓarewar tsaro abin da ya kamata hukuma ta yi akan wannan tsari shine yana da kyau hukuma ta ɗauki mataki na tsaro duk makarantun matan nan a basu tsaro yadda ya inganta yadda zai iya ba da damar da za a ce yaran za su iya karatu cikin kwanciyar hankali amma yanzu a ce wai a rufe makarantu a mai su bodan gaskiya dakile ilimi ne kuma komawa kuma da bayan ilimi ne yin hakan to amma idan ya kasance gwamnati ta ɗauki matakai na tsaro a su makarantun ya kamata kowace makaranta ta kwana ya kasance an ba da ingantaccen tsaro a gurin yadda su malaman da su ɗaliban za su iya yin karatun cikin kwanciyar hankali ba tare da wata fargaba ba abin da ya kamata gwamnati ta kenan. sunana malama baraka daga to ra'ayina a nan na game da rihe makarantun kwana shi? in dai haka zai zama alheri kuma ya taimaka ga tsaron rayuka da lahiyar ɗalibai ubangiji Allah ya tabbatar da shi bakin abin da zan ci kina. suna sunana aliyu ibrahim alti malami a madrasatis ibrahim puntuwa jihar katsina a ra'ayina game da makarantun kwana na maza da mata a jihar arewa maso gabas ta Najeriya kulle su kuma abin da ya shafi tsaro da yana ganin kulle sun ba zai kawo wani abu ba face barbarewar ilimi saboda yanzu babu wani shiri takamaimai da aka yi wanda idan an rufe wa'annan makarantu za a ci gaba da aiwatar da shi yadda ya kamata saboda haka ina ganin gara makarantu yadda suke a ci gaba da inganta tsaro kamar yadda ya kamata ni suna na gida macika daga katsina Ra'ayi na game da tunanin da ake na rufe makarantun kwana a a jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Al'amarin da ga fahimta ta ana yin shi ne duka domin a samu ingantaccen tsaro. Shi al'amarin tsaro din nan wani al'amari ne wanda mu da ba cikin harkar muke ba yana da wahala kai kirdado ka ce ga yadda ya kamata a yi amma dai akwai matakai waɗanda ya kamata a ɗauka saboda ni ina ganin shi al'umma wadda ba ta da ingantaccen ilimi to ita mafi koma baya a cikin dukkan lamuran rayuwa saboda babu wani abu wanda za a aiwatar na a zo a gani a rayuwa wanda babu idan har babu ilimi to ba zai yi yadda ake bukatar shi ba abu na farko kenan sannan abu na biyu a rufe makarantun in har za a bar makarantu na di ma'ana makarantun je ka dawo to kusan a iya cewa a iya samun saukin wani abu saboda mutanen nan ba a iya gane alkiblar su ba a ma san me suke so ba ba a san me ke tunanin su ba to saboda haka wani abu ne in za a yi shi a matsayin na wucin gadi to gaskiyar magana ne a ra'ayina abu ne mai kyau a shi na wucin gadi har a duba a jira a ga al'amarin yadda Allah zai sa al'amarin ya kasance amma kuma wani hanzari ba gudu ba har hakan su kansu makarantun yana da kyau a yi masa kyakkyawan tanadi na wake shiga makaranta idan makarantar maza ce an ga mace mi ya kai ta idan makarantar mata ce an ga namiji mi ya kai shi ko da dan kankanin yaro ko da dan kankanin yaro ne bai kamata a bashi amana ba bai kamata a yi sake da shi ba da an ga yaro zai shiga makaranta to shi kenan a dakata da an ga mace za ta shiga makarantar maza komin kankanta yarinyar nan to ita ma a sannan kuma a aji jami'an tsaro da kuma 'yan sa kai to ina sa ran idan aka yi hakan to alhamdulillah za a samu nasara amma magana a rufe makarantu dinnan ni ina da ra'ayin i eh, ya kamata a ce an rufe makarantun kwana a ɗan jira zuwa wani lokaci a ga abin da Allah zai assalamu alaikum. Assalamu alaikum sunana da Samad Jibawa yan jalo. Idan aka ce ita an rufe wancan makarantu na kwana nan wuraren za a samu sauki ga hukuma za ta samu sauki ita ma saboda shi karatu a ko ina ana iya yin shi lafiya lau in Allah yadda kuma za a samu sauki kuma za a samu saukin wannan kashe-kashen da ake idan wannan ana wannan karatu a nan gida ba dole sai an je wani wuri ba. Dangane da mayar da makarantun kwana zuwa na jeka suka dawo a yankin arewa maso gabashin Najeriya za a iya kallon su ta fuskoki da dama misali an san dai cewa samun ingantaccen ilimi ba zai yiwu ba sai an samu kwanciyar hankali na mai koyo da mai koyarwa daga cikin abubuwan da ke samar da kwanciyar hankali akwai tsaro da kyakkyawan yanayi saboda haka idan har waɗannan abubuwa da na faɗa ba za su samu ba a makarantun kwana je ka dawo ɗin nan shine mafita sunana nasir garba ako to a gaskiya ni ra'ayi na hakan ya yi shine samun sauki ga gwamnati ga kuma iyayen yara domin duk yare ta je makaranta ta dawo to insha Allah za ta taimaki iyayenta iyayenta kuma za su samu kwanciyar hankali suna ganin 'ya'yansu a kusa da su kirkire da gwamnati ta yi yayi shi ma wani tsaro ne mai kyau tunda wannan ba zai hana yara su karatu ba karatu a ko ina za ka iya yin shi sunana nu Sauratu daga jihar Katsina. Ina makaranta ne a jami'ar Umaru Musa da ke Katsina. Ni ra'ayina shine na ga ya kamata hakan rufe makarantun kwana musamman ga 'ya'ya mata. Saboda hakan zai fi ba su kwanciyar hankali su da iyayensu. Ta cewa kowace ɗaliba ta zo daga gidansu eh, ta zo makaranta ce karatu in an tashi ta koma gida. Saboda a lokacin da suke makaranta zazzaune babu mai kwanciya hankalin da zai iya yin karatun ma balle ya natsu in ya je cikin aji ya gane abin da ake so ya gane amma idan daga gida ya je kullum iyayensu suna masa addu'a suna masa nasiha kuma su ma kansu suna gane abubuwan da ake ciki ra'ayoyin al'umma kenan kuka saurara a shi wannan shi namu na yau da gobe a madadin waɗannan al'umma da muka kasance a cikin wannan zaure da su zaradin sani funtuwa nake cewa a huta lafiya To mun gode zaradin da ra'ayoyin jama'a. Yanzu bari mu je mu ji ta bakin gwamnatin jihar Borno game da cewa an rufe makarantun kwanan jihar mm. inda wakilin Haruna Dauda biyu ya tuntube suka bara. To haka yake. Mm. yanzu muna tare da kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno kuma musa ino kubo ranka daidai akwai wannan batu da ke yawo na cewa an rufe makarantun kwana na jihar borno ya gaske wannan batu yake ne abin da ke faruwa shine duka makarantunmu yanzu suna nan suna aiki dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe 'yan mata daga makarantar chibok muka yi takatsantsan domin kada a sake samu aukuwan wannan lamari saboda haka duka yara musamman ma makarantun 'yan mata mun kaurar da su daga inda suke zuwa wayannan garuruwa musamman guda biyu na maiduguri da kuma biyu wato makarantun da 'yan mata suke zuwa wanda suke zaune wanda suke kwana akwai kuma batun bukata jama'a su fahimta daman wayannan nan akwai wasu daga cikin 'yan matan nan daga gida suke zuwa makarantun nan wannan ba abin da ya canza har yanzu suna gidan iyayensu za su yi karatu su koma su kwana a can saboda haka babu matsala a nan rashin fahimta da jama'a da suka yi na cewa an rufe makarantu na jihar borno wannan ba gaskiya ba ne abin da dai taka tsantsan da muka yi shine a tabbatar cewa babu makarantar 'yan mata wanda suke waje domin babu ingantaccen eh, tsaro a wayannan wuraren nan banda wuri biyu da na ambata saboda haka a biyu da maiduguri a lokacin da aka samu ingantaccen tsaro ko da ina ne za mu ga yadda 'yan matan za su je zauna amma a yanzu haka kuma dangane da abubuwan da ke tafiya ka gani ba zai zamanta mun yi tunani mu bar 'yan matan nan suna kwana makarantun nan ba wato idan na fahimce ka wannan ba sabon ba yau aka rufe waɗannan makarantu kuma aka dawo su wasu makarantun ba dama wa'annan su ne matakan da muka ɗauka wato ba ma makarantar yan mata kawai ba akwai wa'ansu garuruwa ko kuma wa'ansu wurare wa'anda har yanzu tun da ba a tantance ba mu tabbatar da eh, eh, an sami wadataccen zaman lafiya wa'annan wuraren ba mun ɗebo wa'annan makarantu ɗin mun kawo su sauran wurare inda muke eh, mun tabbatar da cewa babu matsala matsala misali yanzu makarantar new marche ba mun kawo eh, suna nan a maiduguri makarantar da ke abadan makarantar da ke, ke, ke gamboru duk waɗannan makarantu mun ɗebo su mun kawo su inda muke jin cewa babu matsalan tsaro a lokacin da kuma aka samu zaman lafiya sai su koma su ci gaba a wayannin wurare da suka taso wannan mataki ba da yanzu aka doka ba tun lokacin da aka ɗebe matan cibo kenan kuka ɗauki wannan mataki wannan matakin tun daga lokacin da aka ɗebe eh, muka samu matsalan tsaro a lokacin da kuma da za a buɗe ka san ma an kai inda makarantun ma gaba ɗaya an rufe to da muka buɗe makarantu muka gani cewa akwai bukata waɗanda suke sako-sako inda har yanzu akwai matsalan eh, tsaro mu kawo su inda za a tabbatar cewa su yi su ba matsala inda akwai ingantaccen tsaro. Tafiya kirjiya ba wucewa ba kuwa. sallu alaika rasulullahi dan amina da abdullahi manzan da ya zo da addini da fatan zamu zauna lafiya <laughs> eh, zama lafiya shine kan yafi zama dan eh, sarki to game da wannan batu da muke magana bayan mun ji daga kwamishina din nan mm. to kai tsaye muna tare da wani bawan Allah shugaban wata kungiya mai haɓaka ayyukan sadarwa tsakanin matasa musamman hanyar sadarwar zamani mu ji shin da irin ya suke kallon abu musamman kin san abu na matasa kuma yan eh. matan nan su kansu matasa ne mm-hmm. sannan yaya za a sadar da su da ilimin nan ko raba su da shi ba tare da cewa an cutar da su ba mm. domin aka ce a rufe makaranta akwai matsala in aka ce kuma a bacce ga tsaro bari mu je abin da zai ce ah, salamu alaikum malam na sitad <laughs> salamu alaikum hello alaikum salam yawwa to da wa muke magana wai waka baki mai ita tafi daɗi <laughs> to kana magana da yunusa Zakar Yawu. Mm. malam yunusa barka da warhaka yaya sitad barka dai Eh, lafiya kalau barkan ku dai mm. to dama muka ce to bari mu baka yan wasu yan mintuna mu ji na san ba za ka rasa tofa albarkacin bakin ka ba muna magana akan yadda ake maganan cewa za a rufe makarantu ko aka aka ce wasu rahotanni masu kanuna nuna cewa jihar Borno ta rufe mm. makarantun sakandare amma ga kwamishina ya ce ba rufewa suka yi ba sun kwashe wasu ne kamar a ce na wucin gadi kenan mm. har sai an samu mafita mai kyau kafin su abin to ya kuke kallon abin To, ah, wato a kullum hmm. muna so gwamnati da mutane hmm. su koyi darussa daga abin da ya shige. Hmm. Ah, abin da kwamishina ce cewa darasin da suka ɗauka daga sace 'yan matan Chibok shi ne cewa su ɗebe wasu waɗanda suke makarantun kwana. su su maiduguri a so na farko dai ni yadda wannan abu ne mai amfani to amma matsalan guda uku ce eh, na ɗaya yana nuna cewa gwamnati ta gaza wajen ba da tsaro isasshe mm. a duk faɗin jiha dinnan nan. Tun da ya kai cewa za a kwashe ɗalibai daga wani wajen mm. kai su wani wajen kaga an yadda kenan a wannan wajen babu tsaro. Mm. Ah, na biyu cewa idan ka ɗebi waɗannan ɗalibai ka kai su wasu makarantu wannan akwai ɗalibai a nan wajen. Mm. To za ka samu cinkoso mm. wannan shi kansa ingancin ilimin da za a bayar mm. ba zai zama kamar yadda yake ba. Na uku cewa ai yaran da aka ɗiba yara ne da suke makarancin kwana. to shin su waɗanda ba sa makarantun kwanan mutanen da suke sace yan eh, mata nan ko kuma ce ma mutane mm. ba sa iya satan wanda ba sa makarantun kwanan mm. mm. saboda haka yana nuna cewa wato ba a yi eh, zurfin tunani yadda za a kawo eh, mataki da zai kare kowanne ɗalibi. Mm. tunda akwai yaran da dama mm. maza da mata mm. wannan aka kwashe su ba a maganan su masu hmm. aka sani hmm. saboda su an kwashe su da yawa ne a hmm. cikin makarantar su ba ɗaya ba amma da dama an fizgi mutane yara matasa maza da mata a hanyar su ta zuwa makaranta a hanyar su ta dawowa daga makaranta an mm. kwace su mm. sun su an sa sun zama yan boko haram din mm. sun su sun zama bayan yan boko haram to ka gani kullum aka ce sai waɗanda suke cikin makaranta ne za a kula da su wato a gaskiya akwai sauran zama a kaba. Eh to to to eh, Hafsa na ga kina motsa baki. Eh ina ma daga maka hannu. <laughs> To uh, Professor naga uh, uh, ina so in dan kara akan abin da ka faɗa ne ai professor shine zai zo mana a ƙarshe muna tare da ai okay uh, yes malam eh, eh, eh <laughs> malam zakari yz yawa <laughs> uh, naga makarantar mm. buniyadi da aka kai wa hari yaran mm. sun ma suna kan hanyar ma koma gida ne ba kwashe su ba wanda aka wayanda aka kai wa hari har oh, aka kashe eh, su to ba ma yawa to ba ma sace su kawai ba ai musu illa illa mm. irin wannan to naga in babu tsaro kawai mm. uh, ya za a ce kawai makarantar kwana abin yana da dan eh to eh. to mun baka mun baka minti ɗaya ka rufe <laughs> akan wannan eh. wato tsaro gaba uh, ɗaya ina gani mu a kullun abin da muke faɗi uh, tsaro ba na gwamnati ne kurin ba mm. Eh, idan al'umma za su sa ido mm. su yi aiki tare da jami'an tsaro mm. shi ne zai kawo ingantaccen tsaro a cikin al'umma mm. amma muddin babu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da mutanen al'umma to ba za a samu ingancin tsaro ba eh, abin da ya sa kuma ba a samun wannan haɗin kai Shi ne su jami'an tsaro Eh, yawanci ba sa yi wa mutane eh, eh, abin da ya kamata wato sai dai su tilsasa wa mutane su ci zarafinsu da sauransu saboda haka idan za a canza yadda jami'an tsaro suke mu'amala da mutane to mutane za su iya fitowa su kare irin waɗannan makarantu, su ba da bayanai da zai sa gafa eh. wata wuta ta taso da mm. matakan da ya kamata a ɗauka da dai su dinga kai rahoto kenan to mun san muna da eh, karancin mala yusuf uh, mala zakari ai saboda lokaci dole mu tsaya ana za a yi musu adalci eh. to za su taimaka su ba da gudunmuwar eh to mun gode sosai malam zakariya barka da warhaka kuma sai wani lokaci in mun sake lalibar bari mu je kai tsaye ga farfesa assalamu ah, alaikum farfesa yusuf alhassan daga jami'a missouri to salamu alaikum farfesa alaikum alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh eh, na kwanan ku lafiya lau barka dai da warhaka ya aiki amin alhamdulillah duk da yake kwana da yawa wallahi ai da yake da yake bi ya wuce hudu ne ai zan dawo da kai <laughs> akwai darasin da zamu tattauna mako mai zuwa tunda ka dan samu hutu zamu je mu dauka mun sauka amma yanzu wannan a takaice nace ko minti uku ne zan baka ka dan yi mana magana akai to wannan maganar ta rufe makarantu a nan amurka abinda da ya sa na kawo ka shine a nan amurka eh. akwai matsalar ana harba yara makaranta eh. da ni ne ishi don wannan maganganun nan maganar tsaro ban ji ana cewa a eh. rufe makarantu sai ake maganan ba da tsaro me zaka gaya wani sako kake da shi ga gwamnatin najeriya to gaskiya na farko ba ma gwamnatin najeriya ba hmm. ah, kamar yadda mai wanda kuka magana da shi da ƙarshe magana cewa gaskiya hadda jama'ar gari. To ni a gani na ya wuce jama'ar gari banda gwamnati da mutanen gari akwai shugabanni na ƙananan hukumomi, akwai shugabanni na jihohi. da kuma ita kanta shugaban shugabannin ƙasa na nufin yan mm. majalisu na abin na jihar hausa uh, representative da senators mm. to wannan na gani abu ne wanda yake ya shafi kowa mm. ba abu ne wanda kawai gaskiya ya zama kara zube a ce kawai gwamnati ita ce wuka ita ce nama ita ce komai ba. Mm. Mm. Me ya kamata su Yawwa kamar yadda ka yi tambaya idan kuka kuka duba cewa satin da ya wuce a ƙasan nan yara yan bana bakwai su suka ɗauki doka a hannunsu. Suke amfani da abin da ake cewa wato dama mm. wannan second amendment da ake muke faɗa da shi a nan Suke amfani da shi a ƙa'ida mm. zanga-zangar lumanin nan ɗalibai yan uwansu gaba ɗaya a mm. ƙasar nan a nan garin ku DC. An samu dubu ɗari shida. <laughs> Yawwa, ba sai na yi bayani ba. Eh. Da yadda mutane dubu ɗari biyar. Amma lafiya suka yi abin su. New York, Mm. california los angeles gasu nan dai mm. duk ba waɗanda ba su yi wannan taro ba mm. saboda yaran nan sun tsaya tsayin daka cewa suke so a kare lafiyarsu canza kuma kaga wannan taron ya ratsa ya ratsa jikin shugabanni to amma amma amma misali a farfesa ka san yanayin ka san misali nan akwai yan sandan su kansu na ga yanda suka ba wa yaran tsaro da sauransu a can a Najeriya in kaga irin wannan ya faru sai kaga kawai ya zama wani tashin hankali mm. shine kila fargabar da mm. mutane kila za su ce ai zanga zangar lumana a Najeriya yawanci ko kasashen mu na Afirka sai ta rikide ta zama wani kuma iyaye ma ba za su bar yaran su fita ba eh kana da minti daya wannan wani abu ne kuma <laughs> gaskiya da yadda mm. za a sake wa 'yan sandanmu wato zan ce training mm. saboda su zama abokan jama'a kamar yadda 'yan sandan nan suka zama mm. abokan ɗalibai da iyayen ɗalibai da jama'ar ƙasa gaba ɗaya kamar yadda ku gani kuka kuma gabata. kamar wanda malam zakariya ya ce su haɗa kai da 'yan sanda da mutan gari ai ya wuce gaba ɗaya ne kamar ni a gani na wannan abu ne wanda ya shafi kowa duk dai abu ne wannan tsaro da muke magana a kai a kan mutane suna shiga makarantu suna kashe jama'a. Jama'a. Can mm. kuma a ƙasar mu Najeriya. Ana yi ko a kashe su a sace su a kashe a sace duka. Mm. To duk dai tsaro ne amma kuma ya bambanta ga yadda da yadda al'amuran suke amma dai duk dai wannan ba kashe su ake ba amma kuma ana kashe musu rayuwa. Rayuwa haka. Kisan mummuke kenan. To Allah shi kyauta. To farfesa. ya kamata a yi. Mm, Yawa. Shine ni a gani na. Gaskiya ya kamata jama'an Najeriya ko kuma arewa gaba hmm. ɗaya ba wai arewacin gabas ta ah, Najeriya. lokaci eh. <laughs> Lokaci ya ɗauko hmm. hanya. Ah, Yawwa. Ah, eh. to ai na ga farfesa a mako mai zuwa din tunda yanzu na sauka zan tattauna da kai mm. a mako mai zuwa da zamu yi maganar da muka fara ta maganar irin cunkoson nan na ɗalibai a makarantun mu mm. shi kanshi wani hanya ce ta maganar tsaro wanda ka zo ka gano yau wato saboda haka <laughs> za mu yi magana a kai saboda haka in Allah so za mu dora mun gode professor mun gode ah, to yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma wacce ta bada umarnin shirin wato Saida Hamdan sai injiniyan mu ne Mr Mr. Rob McLean ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa a tara mu gobe in Allah su da muke magana siyasa da shugabanci na gari a cikin shirin yau da gobe. ba sa wasan kwallo ba wasan kokowa ba ta